A wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku yi claiming na testnet na OpenEX da muke mining a cikin Satoshi. Ku tsaya ku natsu ku kalli bidiyon nan domin ina so ku fahimta yadda ya kamata. In ba ku manta ba, na yi ta muku bidiyo a kan Satoshi da kuma wannan mining da muke na OpenEX, wanda a halin yanzu mun kusa kaiwa gaci na yadda za mu samu token ɗinmu na OpenEX. To a yanzu haka suna yin testnet wanda ya kamata a ce kowa ya yi. Akwai mutanen da za ku ga suna yawan aiko muku link a group ko wani waje haka suna ce muku ku bi link ɗin nan domin ku je ku yi testnet ko wani abu. To duk wanda ya aiko maka link kar ka tsaya ka biye shi domin za a iya samun wanda za su yi scamming ɗinka ko wani abu makamancin haka. Ka tsaya ka kalli bidiyon nan domin ka ga yadda za ka yi ta ingantacciyar hanya nan da nake cikin wajen nan cikin satoshi application ne kamar yadda kuka sani to da farko zaka zo ka taɓa nan wajen da aka ce maka project domin ka iya wannan claiming testnet ɗin sannan ana buƙatar ka kasance kana da metamask a wayanka sannan kuma ana buƙatan a ace kana da gaspi na co wanda gas fee ɗin yake tsammanin in yi total ɗin shi a kuɗin Najeriya ba zai wuce talatin ko hamsin ba in dai har ka yi mining ɗin satoshi ko to na tabbatar da kana da wannan gas fee ɗin in kuma baka da shi to gaskiya dole sai ka nema kasiya. to yanzu mu tafi kai tsaye izuwa yanda ake claiming ɗin testnet na OpenEX ɗin to in ka shigo nan wajen da aka ce project ka taɓa kan OpenEX ɗin kamar haka to in ka taɓa zai kawo ka nan ainihin fejin su yanda suke yin bayanai akan shi OpenEX ɗin ana buƙatar a ce kana da Twitter account a wayanka domin dole ta ciki ne za ka shiga ka samu ingantaccen link da suka yi magana akai wanda za a yi amfani da shi to kana zuwa sai ka taɓa nan wajen da aka ce maka Twitter take zai tafi da kai izuwa cikin Twitter application naka zai kawo ka kan fejin su ga shi nan kamar yadda kuke gani to in ya kawo ka fejin nasu wannan shine real nasu tunda ta cikin satoshi application ka taba baka da tantama akan cewa ba shi bane to sai ka zo ka wannan posting ɗin da suka yi to zaka nemo posting ɗin? in yana nan sun yi pinin ɗinsa kamar yadda kuka gani a nan to zaka taɓa wannan hoton da kake gani in ma sun sauke shi a pinin ne a dai fejin nasu in ka duba da kyau zaka samo wannan posting ɗin to yanzu ba mu taɓa kan hoton kuna taɓawa zai buɗo muku cikin website kamar haka to abinda ku yi shi ne, za ku yi scrolling down shi nan duk wa'innan bayanai ne za ku iya tsayawa ku karanta in kuna so in ma ba ku karanta ba ku kwantar da hankalinku mun riga da mun karanta muku to sai ku zo nan shi nan kamar yadda kuke gani duk bayanai ne akan shi yadda za ka yi claiming in testnet ɗin kai tsaye ka zo nan wajen da aka ce maka posting URL ga shi nan kamar yadda kuke gani to sai kai copy ɗin wannan blue link ɗin da kake gani sai ka taɓa wajen da aka ce maka copy link text to yanzu already ka yi copy ɗin shi wannan link ɗin shine ingantacce wanda ake so ka yi amfani da shi to sai kai minimizing sai ka tafi izuwa metamask ɗinka sai ka buɗe Meta Max ɗin kamar haka kamar yadda kuka sani Meta Max yana loading sosai to bari ɗan tsaida bidiyon ya gama loading ɗinsa to yanzu gashi kamar yadda kuke gani ya shigo da ni izuwa cikin Max ɗina in ba ku manta ba na faɗa muku dama ana buƙatar gas fee kafin kai wannan claiming net ɗin kuma gas fee ɗin na gaya muku bai da wani tsada in ma kana da shi kamar yadda ni ga kun ga ina da shi za ka iya amfani da shi kuma already dole a metamask ɗinka sai ka yi adin ɗin ko kafin ka iya wannan claiming ɗin to yanzu gani ina da koɗin, ina da komai za ka zo ka taɓa nan wajen da aka ce maka browser in ka taɓa browser za ta yi loading kamar yadda kuke gani za ta fito maka da waje to ba wajen nan ake buƙata ba nan wajen kasancewar na yi claiming na ko ne shine suka nuna wajen to ana buƙatan ka zo kan hom na browser ɗin ne yadda kuwa za ka yi haka ko da ya nuna maka wani wajen da ba? za ka taɓa nan wajen da aka ce maka hom? to za ka bar shi ya yi satin, to kun ga ya zo shi kan ainihin fejin in kai a shiganka na farko ma nan ya nuno ma to haka ake buƙata abu da za ka yi kawai za ka zo nan sai ka yi fastin ɗin wannan link da ka kwafo ɗin daga twitter nasu to kana yin fastin ɗinsa a wajen nan zaka zo ka taɓa wannan aro da yake ƙasan nan wajen In ma aro ne a wajen in ma go ya sama to dai nan ake so a taɓa Shi ne zai baka dama yayi searching to ga shi nan kamar yadda kuke gani ya shigo cikin website ɗin da ake so ayi claiming na wannan testnet ɗin to da zaka yi na farko sai ka danna connect wallet to kun ga ya nuno min wallet ga shi nan sai in danna connect to kana dannawa kaga yace maka yayi connected a ƙasan nan to sai ka zo na biyun nan da aka ce maka at long test net to sai ka taɓa kana taɓawa shi ma za ka bar shi zai ɗanyi wasu ‘yan loading kasancewan kun san mesa Max yana da loading to kun ga yadda ya nuno ma hakan nan sai ka danna confirm sai ka ƙara danna switch network sai ka danna go it daga nan sai ku danna wajen da aka ce muku wallet nan wajen domin ka gani abin ya yi connecting ko bai yi ba. To yanzu in kuka duba za ku gani, gashi nan OpenEX Launch Testnet ta hau kai ga ta a saman nan kamar yadda kuke gani. Kun ga nan ya sa muku 0 USDT da waye-waye, to sai ka ƙara dawowa nan wajen browser ɗin kamar haka. Sai ka danna wajen da aka ce maka ko Mainnet, sai ka taɓa kamar haka. to yanzu gashi nan sai ku taɓa nan wajen da aka ce muku claim Net USDT to gashi nan kamar yadda kuke gani zai yi processing to sai ku jira shi ya gama bacin ya gama zai nuno muku waje kamar haka nan gashi nan gas fee ɗin da za su ɗauka shine one, wanda nike tsammanin ba lallai a ce ya wuce naira ɗari ba ko hamsin ko dai makamancin haka dai bai da tsada to ya kamata duk wanda yake so ya wannan claiming testnet ɗin siyasai ko na gasfi wanda in ka samu mai siyarwa zai iya siyar maka ko da 0.1 ne in ma kuna da yawa za ku iya haɗawa ku shiga cikin gate.io ku siya sai ku rarraba in siyarwa mutane ma za ku ke yi a dai haɗa a amfana ni ba na siyarwa amma ban sani ba ko ta iya yiwuwar na buɗe group domin haka to ya ku danna confirm dai kamar yadda kuke gani to daga nan in ka danna confirm zai saka maka transaction submitted wait for something waye waye dai gashi nan kamar yadda kuke gani to gashi nan nan da sun saka maka you are talking claiming was successfully submitted please wait about 10 block for confirmation to zaka dan bashi lokaci ka dan ka jira gashi nan kamar yadda kuke gani ya sa transaction completed to yanzu abu na gaba da ya kamata mu yi shine za mu zo kan wallet ɗinmu sai mu duba mu gani shin sun bada wannan abin da suka faɗa ɗin? za ku taɓa nan da aka ce muku ko za ku da shi open ex long test net? to ga shi nan kamar yadda kuke gani sai kai refresh metamask yana da ɗan loading to dole sai kun yi refresh da kyau kafin ku iya gani to ga shi nan kamar yadda kuke gani Ten dala ɗin ya zo sannan kar wani ya ce muku wannan 10 dala ɗin za ta iya fita ko wani abu ba za ta taɓa fita ba duk hanyar da za ku bi ba za ta fita ba domin testnet aka ba da ita to abu na gaba da ya kamata ku yi sai ku ƙara dawowa nan wajen browser ɗin sai ku danna close to kun ga nan wajen sai ku ƙara danna connect wallet sai ka danna shi gashi nan kamar yadda kuke gani to a nan wajen da aka ce maka testnet swap to sai ka taɓa wajen kana taɓawa zai ƙara buɗo maka wani feji gashi nan kamar yadda kuke gani to nan ma yana da buƙatan kai connecting ɗin wallet to sai ka taɓa nan da aka ce maka connect sai ka zo ka taɓa kan metamask kamar yadda kuke gani gashi nan hakan nan to wanin in ka zo wajen ba zai nuna maka metamask ɗin a wajen ba ya za ka yi ka yi iya nuna maka Max ɗin a wajen za ka yi shiga cikin setting na ka, sai ka zo ka nan wajen da aka ce maka application management ya danganta da yanayin wayar da kake amfani da ita wata za ku ga an ce muku application and notification da dai makamantansu ina muku abun ne gwari-gwari yadda za ku iya fahimta. sorry gwarawa kar ku ce na tafi muku mutunci to zaka taba wajen kamar haka app management ɗin sai ka zo wajen da aka ce maka default full app in fa har ya baka matsalar bai nuna maka meta metamax din a wannan wajen ba kenan shine zaka yi haka sai ka taɓa wajen browser app din nan sai ka zo ka saka metamax ka a wajen wanda in ka gama daga baya zaka iya canjawa whatever da yadda ka ga zaka iya to daga nan sai ka minimizing sai ka koma cikin metamax din naka kana dawowa sai ka ɗan yi scrolling off kama haka za ka ga nuno maka waje kamar nan wajen to sai ka danna connect nan da kake gani again zai ƙara yin connecting ɗin wallet ɗinka sai ce maka connect gashi nan this site would like to in the network yy sai ka danna masa yes ya switching ɗin to daga nan shikenan yi switching ɗin sai ka zo ka ka taɓa wannan wajen da aka ce maka max to in ya saka maka ka danna max ɗin nan sai ka iyo ƙasa sai ka danna swaf sai ka danna confirm ku kalli bidiyon bisa natsuwa domin duk wanda ya gama kalla ya zo yi ya samu saɓani ko ya kasa yi ta iya yiwuwa ya je ya min magana a whatsapp ko ya ta min tambaya ya ga ban mishi reply ba to za ku yi haƙuri da wannan sabida kun san mabiyan namu kuna da yawa kuma ina alfahari da hakan sosai gaskiya ina jin daɗi to mutum da ya tsaya ya kalla in bai ma fahimta ba ya ƙara maimaita kalla insha Allahu zai yi abin da ake so to kun ga nan gashi nan yana ta waiting to daga nan yana gama waiting sai nama nuna maka sai ka na confirm yi transaction submitted to dama abin da ake buƙata kenan to daga nan kar ka sake ka bar nan wajen ba tare da ka taɓa nan wajen da kuke gani ba domin shine zai baka dama kai adin ɗin token ɗin zuwa cikin metamax ɗinka to yanzu gashi nan kamar yadda kuke ga transaction ɗin da ya sa ɗin ya riga da ya yi to yanzu ba mu duba wallet ɗina to gashi nan in kun duba wallet ɗina gashi nan kamar yadda kuke gani already daga ten dollar ɗin nan na yi swapping ɗin shi ya koma open ex to yanzu me ya kamata a yi na gaba abin da ya kamata ka yi na gaba shine za ka taɓa kan shi ainihin open ex ɗin naka sai ka taɓa wajen da aka ce maka send ko kuma receiving ana so kuyi testing ɗinsa tsakanin ka kai da wani zaka iya ɗauka ka tura wa wani abokinka wanda shima yayi kamar haka shima kuma ya turo maka yadda kwa ku yi hakan shi ne. in kai ka shiga receiving a naka zai nuno maka wajen da yi copy account ɗin naka kamar haka in kai copy sai ka je ka tura masa ta whatsapp ko ta ina ne sai ya kwafe shi shi kuma in ya shiga nasa bacin ya gama claiming da komai kamar yadda kayin nan ne to zai taɓa sending ne in ya taɓa sendin sai ya saka shi wallet address ɗin naka da ka tura mar a nan wajen bacin ya saka sai ya danna next to in ya danna next nan wajen da aka ce mishi open E-X, in yana kan USDT ne to ya dawo da shi open E-X ɗin to daga nan sai ya danna adadin da zai tura ma misali ko da one ne zai iya tura maka wanda in ya tura maka ya shigo maka kai ma sai ka iya miyar masa abinsa to shi kenan abin da ake buƙata yi kenan duk wanda ya riga yi haka to shi kenan ya yi duk abin da ake so Abin yana da matukar amfani kowa ya samu ya yi, to wannan bidiyon a nan ya zo shi ƙarshe ku ci gaba da kasancewa da ni? a shafuka na tiktok da kuma na youtube da ma whatsapp da facebook sannan ka ku manta akwai link na group ɗina kowa zai iya shiga domin yake samun wata sanarwa ko da ban kawo ta nan youtube ba Sai ku tara da ni a bidiyo na na gaba domin ku ga wani ci gaba aka samu. Insha Allahu zan ta bibiyarsa tun daga nan har izuwa lokacin da za mu amfana da ‘yan silalan da muka yi mining mu cire su.